Imam, wahala muke sha a ƙauye wallahi. Ha ba Allah, ɗiban ruwa? Ɗiban ruwa mana, ke kina tunani a birni zaki haka? A birni kana zaune komai a cikin gida. Akwai tanki, akwai komai ya biyo wasu abubuwan nan na turawa. Kawai ka zo ka kunna famfo kawai ka dinga amfani. Kuma ka buɗe leda ka sha. Wallahi, wallahi. Kuma ga wuta ka zo kana kallon TV, kana abin da kake so ka ɗauki kaset ka sa duka Allah abin bulgewa ma ko sai ma da daddare in ka fito waje kawai haske ga ga ga ga dare yayi kuma ga hasken fitilu sai kin gani ga motoci masu tsada kin taba shiga haba a birni na jefa amma ke kin san da haka me yasa kika dawo kauye me yasa na dawo kauye eh. kike tambaya na eh. ah ai wannan bari in baki amsa kawai na dawo ne saboda na samu na huta na zo hutu na goma. Na hutu a ƙauye? Allah da gaske. Wai ƙarya nake yi kenan. A Habiba ƙarya nake yi. A ni ban ce kina ƙarya. Ah, na gama ba ku labari ne sai kika ce min ƙarya nake yi. ni na ce kina ƙarya ba ta hakuri. da isa mace kina ƙarya. Ke da kika je binni. Allah ya binni? Ah, ƙarya nake. To Ai daga jin maganar ku sai na san ku. Ke da kike je kika ga hasken fitila fitila kika ga mota. Me ruwa kuma kice mun ƙarya ta ki dauka mu je. Dauko. Haba da Allah. Saboda ni ba je birni ba. Eh. A ah, ai za ki ba. Ita ta ga wutan. Kin san ya dade ban daga irin. Ba hajjaji. Amma Anan ki ya ba. Bari ne. Dama shi sa ai bincin. A da kake wahala? Yi. magana yaron din ne amir ba na jin daɗi musamman idan aka bar shi yana kukan nan tunda duk kulawar da zan yi mai bai ta kai yadda za ki ba shi ba a matsayinki na uwa haka zalika ita wannan yarinya idan tana neman wani abu na buƙatar rayuwa na rinka jin ruwa kenan na rasa yadda zan mata ya kamata ki ɗan jirkinta 'yan wasu abubuwan naki ya zama na kina dawowa gida kina kula da su to yanzu ne uzuri ne a gabana ko makaranta ne fa da nike zuwa kuma kai sanin kanka ne ka san ina zuwa makaranta to ai na san da haka amma abin da nake gaya miki ki rinka dawowa akan lokaci ana da akan lokaci mafi yawanci irin in zan tafi ne da safe eh. si ta kuka ta kuka ayi wankali fa ta kuka bai ba ni dai shawara shine tun da lare ta koma kauye kawai abu mafi sauƙin je mu samu wata kawai anan ai ba maganar a samu watan ba domin kwanaki ma an kamun wata to kuma abin da na duba na gani ta fi larai din ma shashanci yawwa to kin ga ku an ce da mugun da baka sani ba gwara wanda ka sani tun haka ne kin kawo maganar larai gwara ita a da larai din yawwa eh zan shirya mota da ke da idc e haɗa ku sai ku je ƙauye sai ku da larai din yawwa ya Wannan matar alhaji ce muka zo ce mu zo da ita. Madalla ina wuni, kuna nan kalam, albarka. ita ce Hajiya Fauziya. Eh, an gode na na san baki aiki. A Amina. Na wani Kun zo lafiya. Ya hakuri. Zama da lare fa sai a hankali. Mata Alhaji ce turo mu da ita yace lalle ya zuwa ta fadin lare. To to to. Mun gaba ka tawo yanzu. To ba le Za mu tafi da ita. Ba le Lare. To yanzu kin ga zuwan ki birni na da muhimmanci. Baba, na'am. Ai na gaya ni. Bayan da mutanen nan suka iya da ni. yadda suka dawo da ni ƙauye haka za su zo su ɗauke ni su mai da ni saboda duk abin da kike tunani ni nake yi to la, Allah kin ga ƴaƴan nan biyu sai in ba su madara in ba su madara in ba su madara to kin yi kokari ita ma abin da take yi Allah miki albarka Allah miki albarka amma miki albarka larai ho ni larai ho ni larai ho ni la Lare manya ke malama kai kishi mata nan dai ba birni muke ba. Larai ya isa yanzu shiga ki haɗo kayan ki. Har ki yi wa mata ta rashin kunya. Ni da ita daidai ne. Ba ta yi muke ba karki mata. Yaya ta min saboda ni ba na so. Ke! Larai shiga ki haɗo kayan ki. Larai dole in dinga dukan ki larai. Yaya ban da duka. Ai larai dole sai na da ki larai. Shiga daga ciki ki haɗa kayan ki. Eh mata sandan mana ki mata jagora. Larai dole in doke ki. ku je ku eh, eh, gama abinda za ku gama kan ku gama zan ga wasu abokaina sai in dawo ku sauri don mu wuce larai a nutsi larai ya yaban da duka larai dole in doke ki larai sai kin nutsi da dukan ki hmm. Na ka na ja. Hajiya. Da Allah ki haƙuri fa. Duk abin da ya faru da Allah ki haƙuri. Yanzu kin ga na shiryu ba zan sake yin wasu abubuwa na mugunta ko na wani abin nan na mara tunani yanzu kawai ni na ma girma. Ha ba lare ko ke fa yanzu ki jin daɗin kanki a haka? Ai kan kawai zan dinga yi. To ai afi miki lare. A ci gaba da aiki. Na gode. sakare ba ma sani ba ai kullum ma na naje na dauko miki yanzu na ai daban ne na barin gidan nan dan zai hankali washe wai larai ta shiru ina ta ga shiru ai larai yanzu aka sa kafa yanzu na warewa ne sunan ki sorry sorry ri so Oh, Larry, oh, Larry. ni ni ma ɗana ku kadai za ku dinga jin daɗi ne ya ina mamin tana gida ah hau kai ki faɗan ma kowa fa Ture ni, ture ni, ta baya. sake ture ni keke tafi da kanka kin gani ya faɗi Ke kika yadda shi ko? Ya? To je ki. A gaba. Na dai ɗana. れに出会えてる Gualaba. Yeah, yeah. Like. Larai! Larai! Larai! O mari na zaki? Hajiya bana cikin wannan rainin hankalin fa. Kai mutum na bacci kawai sai aka tashi mutum. Ni da rainin hankalin? Abin da kika sa a wuta ya kone. Kina so ko gidan ya gobara ne gaba ɗaya ki kona mana gida. yaji ma gobara ne kawai ba alhaji na da kuɗin da zai gina wani sabon gida ba yanzu wa zai biya min kafa nan da kika dake ni okay fata ma kike wani kenan to tashi ki je ki duba abin da kika sa a wuta ban ga dama ba ki tashi uku mu je tuwon sako dai ko a ba wannan to alhamdulillah ba wannan alhamdulillah ka koshi <laughs> ya alhaji to masha Allah ya fito lafiya a fito lafiya wayo kwarto wayo kwarto ke faru eh? eh eh alhaji na kwarto kwar kwar aina aina yi wai a cikin gidan nan kwarto dakin ki ko dakin wa ke fa kamar ya yake a lalle ya fi ne ina jin take mun magana da ita eh? ki mun magana da ita kwarto waye ya fita daga ciki ɗakin nan eh waye ya fita daga ɗakin ki wani ya fita akwai ɗaki na wane ne yanzu kwarto da ya fita daga ɗakin shi kwarto alhaji a gidan nan ba ta maki ke hajiya ƙarya zaki hajiya me ya faru ne akwai wanda ya fita yanzu larai ta ganshi da idanunta kula bai ta ganshi a fito da a ɗaki na ƙwarai da gaske hajiya ƙarya zaki hajiya da idona kuma ki ce a'a ba ta da hankali ne lala ke ba ki da hankali ne ni dan hajiya ƙarya zaki kenan, kira min hajiya yanzu ki ta kira min Ba na son wata magana. Ba na son wata magana. Kina da abin da zaki gaya mu? Alhaji gashi. Sana lashi. Man bala. Na. Ba ya fita daga cikin gidan ne yanzu. Nan gidan? Eh. <laughs> Alhaji gaskiya ne ban ga kowa ba. La Hadda kai baba me gadi. Ban da ƙarya. Kai da kake yawan fitsari da daddare? To ni ko na yawan fitsari ko ban yawan fitsari ai aikin gadi nake. Ina na ga bacci. ni ke gida da fanna gana abin da ke faru. yanzu akwai wanda ya fita gate wadda idan ta bi yanzu ta ga mutum ya fita daga cikin gida kai kuma da kake kai baka gani kawo ne wanda aka dauko ka dan kai baka ganshi to a gaskiya ni ban ganshi ba na gane yanzu da bakin da nake zargi kuna yi tare da ita kenan ya tabbata ai cika mishi tuwo da miya take yi a kwano shi yasa yake rufa wata asiri to a ce wa kanta da abin da take a gidan nan kenan tana kawo gardi gidajen nan ka yanzu larai ka ga mutum ido da ido ya fita kai ka da kake aikin ka ne a gate ka kula da me zai shiga gani ba zan yi ƙarya ba ba zan yarda ba ni kuma ita da <laughs> take ba aikin ta ba gashi ta gani kuma gurin <laughs> baba mai kai Allah ke yanzu ke kin gani <laughs> da ido na kyale shi larai ai ba makauniya ba ce ke ka kai da kake ba kawo ba ka gani ba ce ka kai da shi kai da abin da za ta gani zan faɗa miki mari wallahi ka sake mara zan sake faɗa miki mari wallahi ba zan na damu da biyu irin wannan ba je dare ne yanzu ni ba zan wuce na wulakanta ba amma da rage ji na miki saki wallahi tallahi ƙarya ta ke har kin san wallahi tallahi alhaji je ka kwanta kawai har kin san wallahi tallahi alhaji je amana ma kai wannan da hakuri babu komai lare Allah ya saka miki da alheri ki je ki ma ki kwanta alhaji ko biyo kai ina ce na a na ka sallame ta ne to sai na ga hankalinka kuma a tashi ai bai dace a barka kin ga ki je ki kwanta da Allah da annabi ba kuma yana kwantar da shi al'ada kaina eh jiki ni zan ki ba haka duk abin da kika mun sai ai miki ke ma mace ce ai da na ta Dama Alhaji ba wannan abu ne ya kana wa maganar larai ce. Eh. Alhaji larai ba ta da hankali. Eh. Alhaji larai lusara ce. Eh. Alhaji larai mahaukaciya ce. Larai bata san abin da yake mata ciwo ba. Larai kurmai tana iya aikatawa. Alhaji larai bai kamata ta zo maka da wannan zance ba Alhaji. Kuma ɗauke shi da gaggata shi. Ka san halayyar larai. a malam idi ban tare numfashinka ba maganar nan larai ta gani tabbas abu ya kasance shi yasa ta faru hukunci kuma na riga na yanke shi yawwa tun da muke da larai ta taba kawo magana makamanciyar wannan ba taba kawa ba ko yau take zaune da ita da hajiya a cikin gidan nan ba yau take zaune da fauziya ba hmm? kuma duk al'amarin nan bata taba zuwa ta ce yau hajiya ta mun kaza ko ta kamun gulma hajiya ba ko wani abu to abu ne ya faru Allah kuma maji roƙon bawa kan idananta ya faru ni kuma Allah ya sa ta gaya mu Alhaji in ba za ka manta ba na taɓa baka fa labari a ƙauye ba ka yarinyar nan larai ta haɗa gungun jama'a tana ihu tana zambarwa ta ce mai gari ya rasu ashe yarinyar nan ƙarya take to da ta ce ta taba cewa mai gari kwarto ne ba saboda haka kowace magana akwai ta laran ba taɓin haka. duk shashancin ta ai aure ne ikata kuma ba za ta yi maganar wasa da magana aure ba tabbas ta ga kardi ta ga ƙato ta ga kwarto shi yasa ta zo ta gaya mu ni kuma dole in ɗau hukunci Allah ne kaɗai ya san me ma yake faruwa a baya man da Allah ya toni asirinta a bara da ka zargi mutum ba amma dan adam sai Allah shi kadai isan mai mutum yake aikata hakika idan mutum bai yi fada da zuciyarsa ba akan wasu al'amura da yake gudanarwa to wata ran akwai ranar kidillanci kuma Allah zai kama shi Allah ba da alheri yawa Allah sanya alheri larai kuma sai a kula da ita ni ma nan da yan kwanaki nan masu zuwa insha Allah zan kawo tan aji a gida to Allah ya ba da alheri amma ku daina ganin laifin larai Allah ba da alheri larai ba ta da laifi ba kuma za ku koma eh to shikenan na gode da laifin kuwa magana da mun kenan da a ba wace wannan nan dai na ce ba wani wannan kai ma wasu abubuwan ma da kake baka gaskata ka duka gaskata to lafiya la raiba ce ba la raiba ce ba dole da ki la raiba Ke larai. Larai. Haba larai. Wannan wani irin rayuwa ne kika ɗaukar wa kan gidan Allah dan Annabi. Ina rayuwar nan za ta kai ki. Wai an kawo ki aiki amma ki kwanta kina bacci. Wai ke da na ce ki share min kicin. Ki goge mu amma kin zo kina bacci. Amma dai ba ki da hankali. Ba ki da hankali ne? Kika zo ki tashe ni a hankali ba za ki tashe ni ba zai duka duka na akai. In ciwon kai ta kama ni fa. Eh? Mm. Gaskiya Amma ina so in sanar miki da cewa aiki kika zo yi gidan nan wallahi kuma biyan ki aiki ne. don haka ko kina so ko ba ki so dole ki share ni ki. Dole ki goge ni ki. Dole ki yi Ai kin san ke ce kika dauke ni aiki ai dole in ba ni na kawo ki ba amma mijina ya kawo ki. Kuma dole in umarce ki da abin da nake so. Ke Kin san kowa irin wancan? Wallahi ta yi ta gama. Haka ta ganni ta bar ni fa. Wancan kika ce ai sunan kuma ba ɗaya ba. ko kin manta ne dan haka a tashi a je a ga ba kunya idan kwarai da gaske amma zan nuna miki larai ce fa larai ce hmm. ta da ya wuce a je a mu aiki wallahi saboda abin da ya kawo mutum kenan wani irin musiba ce dan Allah dan annabi kai na ji sauki ina <laughs> abinci abincinki to ban dafa ba a ban abinci a ga aiki a hana ni abinci a ga dan bazan lalaci saboda ba dalili wancan tana bani abinci a lokacin da nake so yadda nake so wani lokaci ma shiga kicin nake yi na ci abincin da na ga dama kinga ga ke ya kamata ki dinga yi abin da wancan take yi saboda a samu a zauna lafiya amma babu abinci ba zaman lafiya malama babu ana baki abinci ki ci ki koshi a gidan nan ah. to ni safiya ba zan baki abincin da zaki ci ki koshi ba matukar baki mun aiki ba wallahi ba za a yi ba na fasa aikin <laughs> kin fasa aiki ai ta bi nono bari wallahi tallahi na ji daɗin haka wallahi na ji daɗin haka sai me wallahi ni na bar gidan nan saboda me wannan rashin mutunci ne kyauta kin gani na dauki kayana ko zan tafi idan mijin ke dawo zaki ga zai ci aje a ɗauko ni saboda ba zai iya zama ba larai ba hmm. kin ji yanda wancan ta tafi ki shirya wallahi tallahi a tafi matukar ana son kwanciya hankali a gidan nan sai ki mun shara ki mun wanke wanke wallahi tallahi ba shara ba wanke wanke ba cin abinci dan haka umma ta gaida Aisha akwai wanda ki kawo min abincin nan ki sa larai ta kawo min ruwa tukunna bari zan kawo maka abincin da ruwa ai aiki da ya zama aiki garin yaya ba ta yin aikin da yadda ya kamata ko me ai lalima an gaba ai sai haƙuri za ki rinka da ita ki rinka lallaba ta kina saurin fushi ne da ita hmm? larar yau da ta kusan min dan banzan dukan siya a gidan yanzu tana ina laran larai fa ta tafi kin ga tsaya sakiya gaya min menene fara tsakanin ku ha kurin ba za ta ɗau jakarta ta ce ta bar gidan nan babu dalili wai mutumin da ya zo aiki gidan nan aiki fa ta zo ya alaji share share da goge goge da wanke wai na sa ta tije shi na sa ta tije shi share ne kicin waje wutar da gare ta kuma dan me zan yi magana dan me ba zan yi magana in ce mata ta tashi ta je ta mai aiki ba ta fama zagi ta ce tana mata kura mata ake wanda ta tafi shine muka tafi alaji garin ya za ki bar ta tafi ta bari gaya miki duk abin da za ki yi bi ta a hankali ƙaramar yarinya ce kuma larar yan alƙawari ce duk inda ta tafi ma za ta dawo mm. babu yanda za a yi ta bar gidan nan amma a duk kai kake ɗauki abin da take a gidan nan a kai ne Malam Idi? Yawa. Eh, ba zan iya rayuwa haka ba. yi kashe shikenan yarinya ba za a gaya mata ta ji ba shikenan yarinya abinda zuciyarta ta raya mata ta yi shi za ta yi ya wai kamar yarinyar nan wai haji ya safiya matar gidan nan ta sa ta aiki yarinya nan ta buɗe baki ta ce wai ba za a yi ba ma nake ji ba zan yi ba wa nake ji ah. me larai take so ta zama a ah, ba ta kyauta ba me larai take so a yi mata kyauta ba amma eh, mala idi ka kwantar da hankalinka wannan yariya ce karama sai a hankali a daga binta a hankali hankali in garo shi eh wato da ma na zarku ga shawara shawaran zata ina jin ka malam ka sani yanzu iyalai na ba su nan suna can Nijar hakika hakika haƙon ka taimake ni in za ta yi Allah ya taimake ka sai dai maka hanya kan bani wannan yarinya mana ni in aure ta alwashi in Allah ya kaddara ta nutsu ta nutsu a hannuna to to in haka zai zama harkar um, eh, eh, hanyar shari'arta me zai hana ba ta da kowa daga ni sai ita Allah ya ba uwar ta uzura uwar mu ta takura mata nace ni tunda ina nan bari in dauko tanto da ita amma yarinyar nan ba za ta ci ba na baka duniya da lahira amma zan je in samu mahaifiyarmu zan mata bayani a to shikenan za kuma ka ji yadda abu yake amma kai ma ka rika kiranta kana nusa shi kana dura ta akan hanya amma larai ta ji larai larai da duka na na tsawa da larai ta nan. na da ki larai na da ki larai na da ki larai shiru kake ji ai duka bai tafi da yaro ni na tafi to ba jini na ruwa na ba sai ya hau ai har kashi zama na iya kwarai ko da kashi na je sai ka dawo kwarai ko kashi na je sai ka dawo kwarai ko kashi na je kwarai ko kashi na je kwarai ko kashi na je ni ne za ka bani idan idan ruwan da wani magana hawan jininka da hawan ruwanka a yanzu za ka yi hawan kashi ma ni ba dame ni ba ni ne ka bani idan aura ai matsiyacin doki sai linzami mai karfi a ba mu ita kamar mai manage